You. sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamma na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo. sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fage tare da ni amina bahari auna. A duk ranar Alhamis shirin yau da akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma za mu yi magana ne akan wani nau'in ciwon hanji da ake kira irritable bowel syndrome a turance ko kuma IBS a takaice. cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi jama'a da likita akan wannan batu. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro za mu fara ne da jin ra'ayin jama'a. Wakiliyar sashen Hausa a Abuja Hawa Umar ta tuntuɓi jama'a domin jin abin da suka sani akan wannan nau'in ciwon hanjin. Sunana Zulaihat Muhammad Awal. Me kika sani game da ciwon hanji? A gaskiya ban sani ne da neman ciwon hanji ba amma akwai cututtuka da na san cewa suka shafi hanji kamar su olsa da dai sauransu. Akwai wani wanda kika taba ji an ce ko olsa ko wata cuta ta kama hanjinsa? Akwai mutane da yawa kamar typhoid ma na akwai wanda na san cewa typhoid ana cewa typhoid tana huda hanji idan ta ci da yawa takan fasa hanji da shine zaki ga mutum yana kamar internal bleeding wato jini ya rika zuba ta ciki kenan akwai wata cuta da ake kira irritable bowel syndrome wanda cuta ce da take kama hanji wanda zaki ga takan kawo ko su ciwon ciki da kumburin ciki da makamantan haka yanzu in kika ji cikin ki ya kumbura ko yana dan ciwo kikan dauke shi da mahimmanci don ciki na na ciwo gaskiya musamman tun da na san ina da ulcer ne ban cika daukar shi da mahimmanci ba inda ba wai kwantar da ni ba kamar ina murkushe murkushe shi ne zaki ga ga na je asibiti idan ya yawa amma in bai yawa ba na kan sha dan supplement ina ne da dan magunguna na na ulcer idan kuma wani lokacin kin gabatar ma yakan dan saka ciwon ciki ko kuma dai wasu ah, wannan dai ta sadu da sa ciwon ciki rahama kin san cutar hanji wadda a eh. turanci ake kira da irritable bowel syndrome eh to na san dai ana akwai cutar hanji me kika sani da game da cutar hanji eh to ni kan zan faɗi abin da na sani saboda ta kashe min ma yaro to yaya ya fara ya fara ciwon ciki sai fara rashin mikewa sai fara tsugunnawa daga nan sai tsugunnan ya nisa idan na ɗauke shi haka zai kara to a cikin kwana biyu dai zuwa uku in mun ko da a motsa haka muna tafiya zai rinka kara muna zuwa aka ce za a mishi aiki a um, appendix ne aka je aka cire shi an ɗinki an yi komai na ma fita kan dawo Allah cikin ikon ma ya rasu. To banda cutar appendicitis akwai wata cuta kuma da kika sani da take da alaka da hanji? Eh, sai ko Akwai wata wanda kika taba gani ko kuma ke ko dan uwanki ulcer ta yi ta kawo masa matsala ga hanjinsa? A'a, gaskiya sai dai akwai wani wanda na sani je an ce ulcer ya dan kama mishi hanji haka in yi magana yana sa bakin sa yana wari sai aka ce ulcer ne. To wannan ma na an mishi aiki kuma ya dan ya samu lafiya. Sunana Fatima Muhammad. Kin san cutar hanji wanda a turanci ake kira da irritable bowel syndrome? A'a ban santa ba. To akwai wata cuta da kika sani da take da nasaba da hanji? Eh akwai typhoid in typhoid ta yi eh, tsanani tana bubula hanji akwai kuma ulcer da dai sauransu. Infection an ce wani zubin in ka samu infection yana taba ma hanci. Musamman kamar idan kika ji cikin ki yana ciwo ke ko kika ji cikin ki yana kullewa ko wani abu akwai wani mataki da kike dauka na zuwa asibiti? Eh gaskiya na ban tunanin kawai kamar ina jin yanayin yawan ciwon cikin na ji ba zan iya rike shi ba haka sai in yi to decide in je asibiti amma kuma in na ji kawai wanda zan dan sha mai glycine ne ko boscofan kawai sai in sha. To kin taba zuwa asibiti sanadiyan ciwon ciki? Gaskiya ban taba zuwa ba. Sunana Aisha Sani. Me kika sani game da cutar hanji ko ciwon da ke kama hanji? Eh gaskiya ciwo da yake kama hanji da na sani ulcer ko typhoid ko kuma hanyar. Akwai wani wanda kika taba gani ɗaya daga cikin cututtukan nan sun kama shi ko ita kuma sa'an nan suka je asibiti aka ce ya taba hanjinsu? Eh an yi min da hainiya da kuma ulcer don hainiya ma har operation an yi min ulcer kuma an kwantar da ni a asibiti da shi. Banda wa'annan cututtukan da kika irgu akwai wata cuta da kika sani wanda kawai an ce ai kai wannan cutar cutar hanji ce ba wai wata cuta bane ta taɓa hanjin shi kanshi ne cutar hanjin? A'a gaskiya ban san su ba wannan dai su kaɗai na sani. To musamman ma ke da kin taɓa yin ɗaya daga cikin cututtukan nan ah, da suke taɓa hanji idan kika ga mutum cikinsa na ciwo ko cikinsa na damƙa yana fama da ciwon ciki wace shawara kike ba wa mutum? Eh ina ba mutum shawara ya je asibiti saboda na san illar ciwon ciki. Na ba shi shawara ya je asibiti kuma sannan ya yi sauri ya yi gaggawar ɗaukan mataki a kan ciwon. Sunana Abba Tafiya. Cutar hanji gaskiya kai tsaye ba zan iya cewa na san wata cutar hanji ba sai kuma cutar da nake ganin tana kama hanji wanda ni zan iya iya tunani zan iya cewa ita ita ce cutar hanji wanda ita ce cutar typhoid ba wai ni na taɓa yin cutar ba ne akwai dai abokina wanda shi cutar typhoid ɗin ta kai ga ya typhoid ɗin ya yi tsanani a jikin shi har ya kai ga ya taɓa hanjin shi wanda ma lokacin sai da ma aka mishi aiki kamar aka eh, duba hanjin da ya taɓo aka gyara abin da za a gyara a jiki so wannan shine nake gani a matsayin cutar hanji da haka ya kamata gaskiya dukkanin wanda yake wata irin rashin lafiya lafiya musamman ma abin da za ka ji ya shafi cikin ka ciki yana kulle maka yana yawan murɗa maka ya kamata mutum ya je ga masana wato likitoci su duba tabbatar da menene yake damun shi da lokuta dama ku samu cewa irin idan mutum yana rashin lafiya irin haka in zazzabi ne in typhoid din ne ko da abin ya zo da ciwon cikin da murdawa cikin ba a cika damuwa da wai sai an je wai ga likita domin a yi tunanin a duba ko abin ya shafi shi hanjin mutum a iya tunanin mu ko wannan cutar typhoid din ce haka za mu ita maganin ta tunda yanayin da muke zuwa makon likitoci ko za mu yi ce ne a ba mu magani a chemist a ba mu maganin typhoid ko kuma a ba mu maganin ainihin wato zazzabi ko na ciwon ciki ba mu san cewa ma abin yana taba hanji wanda kuma gaskiya taba hanji nan da yake ba karamin abu bane mai ila saboda shi kam kan shi na gani saboda kyakkyawar mikewa ma ya yi tafiya ba shi iyawa sai dai ka tafiya haka kamar a durkushe kamar irin yadda tsofaffin nan wanda ba sa iya mikewa su tafiya haka da haka kullum yana tafiya yana rike cikin shi bai iya miƙewa to sai fa da aka je aka yi wannan gwaje-gwaje ne aka yi wani auna aka duba sai aka tabbatar mai da cewar ai typhoid din ne ma yi tsanani a jikin shi wanda har ya sa ya taba hanjin nashi wani hanjin nashi ya lalace ma sai da suka cire abin da ya lalace a jiki da haka a duk lokacin da mutum ya samu kanshi a irin wannan yanayi ya ji cikin shi yana ciwo ya kokari kai ya ce shi zai dauke wa kanshi nauyi ya ce ya san maganin ciwon ciki kawai fari ya ce a'a ya kamata ya je wajen masana su duba mishi tabbatar da akwai abubuwa da dama a cikin cikin mutum so sai an duba ne za a tabbatar da a cikin kayan cikin na kama wanne ne ma ya ya yake sama murɗa a ciki ne da kare a cikin cikin suke ko hanjin ne ko hanta ka ce ko ko da ka ne ko ma menene in dai ya je ma ciwo dole cikin ne zai murɗa wanda ba za ka tabbatar da hakan ba kai kuma sai ka je wajen likita shi ne zai iya tsamewa a ciki ga mama shin wanne ne yake ciwo wanne ne ya tabbu kuma gaskiya dai cuta irin ta hanji ba sai na ga ko kun san babban abu ne dukkan da a ce ta taba hanjinka ai babu zaman lafiya tunda ba an ci abinci ai ta nan yake ita ce hanyar dai abincin kuma an zo ba labari ai to kun ga sai an kai da aka sai ya kamata mu kula ni ka zuwa wajen masana mu wasa da duk abin da ya shafi cikin farantara ma ya kai ga hanji. sunana nasir abdullahi umar babbar dai cutar ta damu yanzu mafi yawancin dan najeriya ita ce olsa duba da yanayin da muke ciki to daga cikin yanayin kan gaskiya dai ni na yi olsa kuma na san wani abu kaɗan da daga cikin ulcer cin da ba zan ce na san komai ba saboda ita wasu cuta ce wadda take bayyana maka cututtukan da baka taba sanin da su a jikinka ba sake duk abin da ka sani na cutar dan adam ulcer tana haifar da shi a jikinka sau da yawa wani zaka gan shi yana kwance an rasa kansa an rasa gindinsa a ƙarshe in aka cika bibiya ko aka je ga likitoci sai a gano cewa ulcer ce ta tashi ko ta motsa da sai an yi kontrolin wannan ulcer sannan zai samu wannan sauki sunana zaharaddin abdullahi wanda nake zaune a garin kano to a gaskiya ni dai irin cututtukan da zan iya cewa na gani abin da ya faru da wani shine cutar ulcer saboda akwai burudana da ya kamu da irin cutar da ake cewa gyamban ciki saboda na farko a kullum zaka sa ya rike gam yana ta murkususu a hankali a hankali har abin ya dawo gadon bayansa sai sati bai iya sujada ko ruku. na hajar ali inda so a cututtukan da na sani wanda suka shafi ciki akwai cutar nan ta gyamban ciki wato ulcer kenan so dama ita ulcer abin da yake kawo kawo mafi yawancin lokaci shi ne kamar sakaci ko na cin abinci haka to shawaran da zan bawa masu dauke da irin wannan cuta ko kuma wanda suka san suna dauke da wannan cuta to gaskiya a rika daurewa ana bin dokokin likita domin a zauna lafiya. shirin yau da gobe inda muke tattaunawa kan wani nau'in ciwon hanji da ake kira da irritable bowel syndrome a turanci. Har ila yau Hauwa ba ta yi nisa ba ta samu tattaunawa da likitan da zai gabatar mana da kansa. Da farko dai sunana Dr. Isa Adam mago na ɗaya daga cikin mataimakan darakta na asibitin shifa da ke nan yankin Karo na Abuja. Irritable bowel syndrome wato ibs kamar da muka sani uh, uh, yanayi ne na rashin uh, lafiya da abin da yakan shafi ita ita hanji musamman ita uwar hanji ta yadda za ka ga da dama abin da ya shafi ciwon ciki ko kuma kumburin ciki da sauransu ya zamto hakan ya kai ga takura wurin abin da ya shafi ko da bayan gida misali da kuma yinsa kamar da ya kamata ba tare da ya san an san matsala ba to da dama har masana suna ganin kamar uh, to irisa bowel syndrome uh, ya sha bamban da Ah, abin da amnogira inflammatory bowel disease shi kuma shi kuma yanayi ne na na kumburi shi ma na abin da ya shafi ah, da mafitar bayan gida ta inda mutum za ka ga idan ko ya bayan gida daga baya eh, ya kasance cikin zafi da kuma yanayi da ba daɗi misali so a gaskiya kamar da suna yake irritable bowel syndrome wato ibs Eh, yakan faru ne idan ya zamto cewa eh, wani lokaci yanci ya ce da ake yi da wasu abubuwa ka ga cikin uwar hanji ba jin daɗin hakan yake yiwa ba misali bai kasancewa ah, ta daɗi misali kaga hakan ya sa daga baya eh, ciwon ciki ko kuma abin da shafi da kumburin ciki ko kuma rashin narkewan abinci da sauransu to yakan faru da dama dama abin da ya shafi irin wannan matsaloli sukan faru idan ya zamto cewa rashin jituwa ta kasance tsakanin ita uwar hanji da kuma misali da abin da aka shigar mata wato na abinci kenan to um, gaskiya da dama za ka ga misali kasashe da dama suna fama da irin wannan abubuwan sosai uh, za shi ga da dama kana asibiti za ka ga mutane sukan zo da wasu matsaloli da suke da kama da haka din misali to amma eh, alamomin ta da dama suna da haɗe kamar da ne magana eh, kamar abin da shafi eh, ciwo ciki ko kumburin ciki ko rashin samun natsuwa game da abin da shafi bayan mutum ya ci abinci misali saboda bincike ya nuna cewa musamman bayan idan mutum ya ci abinci yakan zamanto cewa abin ya dan fi ta'azzara a lokacin ya dan fi damunsa fiye da a ce bayan yayi bayan gida misali to kin ga eh, abin da shafi eh, ciwon ciki dama bayan mutum ya ci abinci eh, lalle hakan yakan haddasu ne bayan irin wani rashin jituwa ta kasance tsakanin abincin da mutum ya ci misali da kuma ita uwar hanji abin da shafi irin wannan abubuwa to sai shiga hakan ya sa ciwon ciki ma ciwon ciki din kwarai ko kumburin ciki ko kuma rashin samun mutum ya samu natsuwa game da cikinsa game da abin da yake cikinsa misali bayan ya ci abinci to shi yasa ma zan so masu sauraron mu san cewa hikimar masana da suke cewa abin ya fi tashi ya fi azara lokacin da mutum ya ci abinci fiye da a ce lokacin da ya yi bayan gida saboda bayan gida yakan an samu kuma natsuwa fiye da yadda bayan ya ci abinci misali eh, saboda wannan rashin samun natsuwa da baya game da abin da ya ci bayan ya riga ya ci a cikinsa so hakanan har abin da ya shafi kuma eh, eh, alamomin ta har yanzu daga ciki abin da ya shafi bayan gida da ruwa wato gudawa ya tabbatar za a ga kamar mutum yana yawan mai shi yana yawan bayan gida da ba a kame yake ba misali yana sassake haka misali kamar abin da shafi eh, da gudawa misali sai zamanto bayan gidan yakan zama ruwa ruwa misali ta inda za a ga shi yakan yi yanzu ya sake an jima ko ba tare da jima ba ya sake daga baya misali so muna sha ga mutane da dama cewa abin da shafi irin wannan abubuwa ah, akwai da dama abin da sukan kawo su dama da yawa ah, sun hada da abin da shafi ah, cin kayan zaki misali kamar su chocolate da sauransu ko shan wasu abin sha da yakan kasance akwai irin wannan chocolate flavor ko wasu abubuwa na zaki da sauransu misali sai kuma yawancin abinci mai nauyi da dare mutum ya kwanta da dama masana bincike ya tabbatar da cewa mm, da dama wasu kan samu wannan saboda bayan sun ci abinci sun kwanta kuma abin sai ga daga baya ta ta'azzara misali kuma an ci abinci mai nauyi kuma ga gashi an kwanta misali sai shiga wannan rashin jituwa kuma ta sa ta haddasu ta faru tsakanin ita musamman ita uwar hanji da kuma abin da mutum ya ce misali sai kuma abinci da akin yawan soyawa wato fried food da muka sani abinda kawai za a sa Eh, abin da ba wai dafuwa yake sosai ba lokaci shi yasa ake kiransa fried food ba wai dafa dafa ake ba sai dai hala soyawa sama sama kawai a ce misali abu bushe mutum ya ci shi wani lokaci to shi ma lallai ya daga abin da yake kawo irin wannan matsayi da muka yi magana To, um, zan son kara masu sauraron mu ana haske game da abin da ya shafi eh, eh, eh, ganin likita don idan hakan ya faru akan ba da shawara mutum ya ga likita saboda da karshe ba maki akwai bukatan mutum zai wasu yan gwaje-gwaje misali ganin ko zai ga likita daga baya tura shi kamar abin da shafi gwaje-gwaje ana in ya kama akan yi gwaje-gwajen bayan gida misali sai kuma wani lokaci ciwo musamman inda akwai ciwon ciki ciki da yawa misali ah, ko rashin ah, ah, samun natsuwa game da cikinsa akan tura shi har yanzu a tura shi bangare da akan yi hoto misali kamar abdominal scanning to sai a gano menene yakan haddasa hakan misali to zaran idan aka san cewa yana da alaka da wannan yanayi na irritable bowel syndrome to sai ka ga an ɗauki matakai da ya kamata a kiyaye wa'ancan alamomi da suka kasance kama daga su ciwon ciki ko rashin jituwa ko yawan ah, gudawa misali da sauransu nan sai kuma shawara da eh, likita zai bada misali da dama bayan an wannan kuma akan ba su shawara cewa to su daina cin wasu abubuwa da ba su su kamata ba misali sannan su dinga cin abubuwa da ya kamata eh, za su tabbatar da jituwa da kuma rashin samun matsaloli irin wa'annan a cikin su misali to irin wannan abubuwa sun hada da dama eh, akwai abinci da dama da ya kamata a ce ya zamto cewa mutum bai yawancin su da yawa kamar abin da muka magana abin da ya shafi ah, abinci ko abin sha mai yawan irin wannan zaki zakin da chocolate da sauransu misali sai kuma abubuwa masu yaji da sauransu ko barkono da sauransu da ake ci daga baya ga abin ya ta'azzala ya zamanto cewa ah, yana damun mutum ka da ba ya tsammani to haka nan har yanzu ah, abin da ya shafi faɗakarwa lalle ya zama wajibi bayan an yi wannan akan faɗakar da su misali daga baya cewa eh, su tabbatar da cewa suna cin abinci a lokaci da kuma maimaita cin abinci a lokacin misali misali idan mutum zai ci abinci ya ci abinci ko kaman karyawa misali in ya karya da safe a ce gobe zai karya sake karyawa da safe haka na cin abinci da rana ko da yamma misali ya zamto cewa yana kayyade wannan lokuta na cin abinci saboda wani lokaci akan samu abin da hakan yakan faru shine akan samu rashin biyayya na bin lokaci da kuma maimaita cin abinci akan lokaci da ya kamata to sai ya zamto cewa ana cin abinci a lokacin da ya zamto cewa za a ci abinci kuma ba ta tare da sai an samu akan samu lokaci mutum ya mutum ya makara bai karya da wuri ba ko ya makara wani aiki da wasu abubuwa da bai ci abinci a lokacin da ya kamata ba to za ki ga da dama eh, masu irin wannan matsala sun fi an fi samun su da yawa ta irin wannan mutane da wani lokaci ba sa samun lokaci su ga cewa sun ci ah, abinci a kan lokaci a lokacin da suka kayyade wa kansu da kuma lokacin da ya kamata sukan ci dama ta farko saboda yanayin ayyuka ko yanayin abubuwa da suke yi yau da gobe to lalle mukan ba da wannan shawara eh, cin abinci da kuma eh, kayyade lokaci na cin abinci musamman da muka magana abinci mai nauyi kaga eh, bai kamata a ce mutum ya ci abinci mai nauyi sannan kuma mai ya kwanta bayan ya ci abinci ya kwanta da dare kuma shi kenan to sai ga ana yawan samun wannan matsaloli daga baya sai kuma cin abinci da da yawan abinci da bai da nauyi misali kamar abin da ya shafi su ganyayyaki da kuma eh, su kabeji da sauransu misali to su ma sukan taimaka wurin rashin samun irin wannan jituwa da rashin jituwa da ake samu tsakanin uwar hanji da kuma abin da mutum ya ci har a kai ga rashin kar a samu irin wannan matsaloli da suke faru matsayin alamomi irin da suke aukuwa saboda wannan da ita wannan yanayi da muke magana a kanta to sai kuma um, na gaba zan son ba da shawara har yanzu game da shan ruwa ya to cewa ana yawan bayan an ci abinci a sha ruwa musamman yanzu da muke cikin lokaci na da lokaci na hunturu da kuma yanayin bukatan shan ruwa kaɗan za ga mutum ya ji gishi yana shan ruwa lalle da bukatar ya ringa a yau ta shan ruwa saboda wannan shi ma yakan taimaka wurin surka da kuma tafiya da abinci da yadda ya kamata a jiki har ya kai ga mutum ya je bayan gida daga baya lafiya ba tare da an samu da wannan ciwon ciki ko kullewan ciki ko wani abu misali sai kuma eh, yawan eh, abin nan yawan eh, motsa jiki yana da kyau musamman idan mutum ya samu lokaci ya zama to cewa yana motsa jiki to shi ma lallai Eh, bincike nuna cewa eh, yawan yawan motsa jiki yakan taimaka wurin eh, rabuwa da irin waɗannan matsaloli saboda abincin da mutum ya cin lokaci in daskarewa zai ya zauna to kaga anan kuma mutum ba Eh, bai zauna ba shi zai samu lokaci misali yakan dan eh, motsa eh, jiki saboda wanda kan taimaka shi ma har yanzu ya ga bai jikinsa bai da nauyi sannan abin da ya ci shi ma ba wani nauyi gare shi ba ko wani abu sai kuma na gaba shi ne shawara wurin rashin cin wayannan abubuwa da muka yi magana da azu na abin da ya shafi yawan cin abinci mai nauyi da dare ko wani abu ya zamanto wannan an gai an kiyaye sai kuma cin abinci da akan iya wannan abinci ba mai nuna ba nuna yake yi ba eh, abu da mai kira wannan fried food da ake yi din kawai sai a yi shi eh, ko soya shi aka yi sama-sama abu shi haka misali to shi ma irin wannan guje masa lalle kan taimaka saboda kara fara cikin ita wannan matsala ta eh, irritable bowel syndrome da muke magana to wayannan su ne ya kamata a ce da masu sauraron mu sun ɗauki mata akan cewa lalle eh, kar su da sun samu matsaloli irin wayannan su tabbatar da irin wannan abubuwa da aka faɗakar game da abin da ya shafi eh, kiyayewa na cin abinci abin da ya kamata a lokaci da kuma su motsa jiki ya zamto duka wannan sai kan taimaka wa mutum saboda mutum jikinsa ba zai nauyi ba sannan abincin da ya ci shi ma ba kara nauyi wa jiki zai ba har ya kai ga a samu matsala da ta abin da ya shafi ciwon ciki ko kullewan ciki ko har zuwa bayan gida da sauransu. Allah ka Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. mu inda wakilin sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana malama Nafisa a yau. barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na kwalama. A wannan makon za mu gabatar muku da wani abin sha wanda malama Nafisa za ta gabatar mana. Mai sauraro a biyu To yau za mu koyar da yadda za a yi yogurt amma na waken soya. Waken soya namu. To da shi za a yi wannan yogurt din. To tashin farko uwar gida ta samu waken soyanta. Idan ta samu waken soyan nan ta tsintsince masu dattin ta gyare shi sannan ta wanke. In ta wanke sai ta jiƙa shi. Mm. Idan ta jiƙa shi sai ta rege. in ta rege shi ta cire mishi duk wani tsakuwa haka da datti sai a kai mata niƙa to idan aka niƙa miki aka dawo daga gurin niƙa sai ki tace shi ba tare da ta yi surfe ba ba tare da ta yi surfe ba mm-hmm. za ta tace shi idan ta tace shi sai ta ɗaura wanda ta tacen akan wuta in kika ɗaura shi akan wuta to karki je ko ina musamman idan ya fara tasowa ya fara tasowa eh. kamar za a yi awara sai ki bar shi ya ta dahuwa ya ta dahuwa ya ta dahuwa da kin ga kumfan nan ya fara kake bari kumfan nan ya fita saboda shi ne ma sinadarin mhm. ki samu luda yinki haka kina tare da shi kake bari ya zuba ki dinga jujjuya shi sai ta bar shi ya dahu kusan ya kusan minti talatin ma yana kan wuta har sai ta ji gafin waken nan ya fita to idan kika ga ya fita ya gama wannan kumfan ya gama duk wani abu nashi sai ki sauke ki samu wani mazubi haka sai ki juye shi idan kika juye sai ki kai shi inuwa ki rufe shi to misali kamar a ce yau da yamman nan ta yi idan ta yi shi da yamma ne ta dafa da shi da yamma ba sai ta ajiye shi sai zuwa gobe da safe zai kwana zai kwana ne eh, a rufe sai zuwa gobe da safe idan kika zo gobe da safe kika bude shi za ki ganshi duk yayi kauri kauri ya koma kaman durmu Na naskare kenan eh za ki ganshi ya koma kaman durmu to idan kika ga yayi haka sai ki samu sigarki da flavor. Oh, ba lalacewa ya Ba lalacewa ba ai haka ake so. Ai yogurt ne na shi wannan waken soya. Sai ki zuba siganki ki sa flavor ɗinki yadda kike so. Da siga daidai yadda za ki jiya miki. Ki samu murgi ki birge shi eh, ki kaɗe shi yadda ga kai kamar nono irin kokin dirmo an birge shi eh. haka ki ga yayi to sai ki sa shi a fridge mm. ana son shi in za a tashi da ya zama da sanyi ne za ka fi jin daɗin shan shi da kin da ake wannan yauwa yana sa kiba ma zaki ga yana sa ka kiba in dai ka jure sha zaki ga ka dan yi kumari gaskiya to kuma ana iya ba yara kina a sosai ba wanda ba a ba muwa ba wanda ba zai sha ba to kun ji fa mai sauraro cikin sauki da salama mutum ya samu yogurt har gida mm. to a gwada a gani masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC na nake sallama da ku a kasance lafiya.